haka ne daji saura wata daya da kwana hudu ya rage mai jarabawan karshe to shi kuma din fa saura wata nawa da kwana nawa a gama to an yi dadi ban gane abin da kake nufi to shi kenan abin da nake nufi a nan sanin kanke yake son a rayuwa wato uba na gari da uwa ta gari burinta shi ne ta gafi ko burin shi ne cewa ya aurar da yarsa kin san aure shi ne mabudin rayuwa ko kuma ce shi ne mabudin wato ainihin madubin rayuwa hmm? haka ne muna da muna binciken mafi alkhairi to shi ke ubangiji allah ya tsara miki mafi alkhairi ya zama abokin arziki duniya da lahiyar da muke ne da kuma tunanin da kuma fahimta yarinya ita za ta zauna da mijinta ba wani ba don haka ni ban gamsu ba a sake wani lalata kawai ni ina ganin yaran nan bai dace da ita ba gaskiya shine na bata shawar da nake ganin ita dace mata amfani wannan son zuciya ne kawai ba na kowa ya yi shaida yaran nan yaran kirki yaro ne mai ladabi da biyayya da nasuwa da za a yi maganar son zuciya da mun kai wannan na gode daji Allah ya baka abin da kake nema na duniya da ilahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kira su uku sannan ya kira mahaifiya don haka ya ce mu bi su inda har ba su zo da abin da ya saba wa addini ba shara Allah ya ba mu iko manyawa da su lafiya ya kuma dora mu a doron addini islam amin ya rabu kamata na ruwa ba da neman yau kika amince assalamu alaikum san da zuwa ne my daughter na gani da zuwa waya gida lafiya lau to ko ruwa bata kama ki ba <laughs> ba ku na gode ya suke da ni an nuna min cewa ni ban isa wake ban isa in sa doka a gaba to wallahi ba ta sauka tun da na ga yar baba tana doka wallahi na tabbatar da wadakin ya a gidan wato wannan yana tabbatar min cewa ko bayan ba raina yare nan dole dole za ba ta kenan haba alhaji wai san ka fara banda Allah haka ne ma amma ai Allah subhanahu wataala bai tibiya ƴaƴan mu auren dole ba mu ba su su zabi abin da suke so in har bai saba shi haba wani irin abu ne ya haƙuri kin kinji da na kuka inda ina rayu ba wanda ya saya miki auren dole ba isa wani to hamid karka so ka gani ne halin da na tsinci kaina na tsinci kaina a mawuyacin hanyar da tunani na ma ina ganin yanzu wajen watan su uku nan da yanzu a yanzu da nake ma wajen watan su uku nan da yanzu ina jin masu yin abu ta yi mun wulaƙanci ta yi mun abubuwa marasa daɗi Da ƙarshen ce kada in biya da kawai kyale ta saboda kada wulaƙancin da ta yi na baya ya zama to kamar sauransu ne akan wanda za ta yi musu wato usman duk wanda ji labarin wannan abin da ya faru da kai dole ya tausaya maka in dai akwai ɓarfishin imani a zuciyarsa har ga allah ka yi ƙoƙari kuma ka zama namijin ƙwarzo wanda ba za a iya ba da misali a kai misali nan usman nan ina so ka sani wannan ka ɗauka wata kaddara ce daga ubangiji allah ya kaddare ka da za ta fara da kai kuma alahayya alam ita rayuwa dama ba ta yiwa ba tare da jarabta ba ka ɗauka da cewa allah ya kaddare ka allah ya jarabe ka da wani abu zai faru da kai wanda kuma zai iya zama ya zama sila na alkhairi a tare da rayuwarka kuma abin kowa zai tausaya adamu duk wanda ya ji wannan abin zai tausaya maka sa'ilin nan ina so ka sani adamu kai mutum ne wanda yake in ba ka manta ba da cewa mutum ne mai jajircewa kan tsayuwar dare mutum ne mai son tsayuwar dare kuma tsayuwar dare nan da kake yi a koda yaushe kana yin ta dan ka samu wasu biyan ka ga ubangijin da ya halicce ka so ina gani ka dage ga wannan tsayuwar dare a duk lokacin da ka tsaya ka nemi ka ja suratul yasin da suratul mulk in Allah ya yarda za ka cimma burinka ga abin da kake bukata adam sailin nan a gaskiya akwai da tausayawa a matsayin na abokinka ne shawarar da zan baka ba za ta wuce irin wannan shawarar ba a kodayaushe ala hayya alam tunda duk abin da baka roƙi ubangiji Allah ya kan ya biya maka bukatunsu ba babu wani mahaluki da zai biya maka bukatu saboda haka makaddara Allah ya sa haka ta faru kuma Allah zai yanki Allah zai kawo sauƙin abun Allah zai kawo ci gaban abun Allah ya saka ne mafi alkhairi a matsala Allah shi ke mana gaba ya kwana da ke ya kuri farida ki san yana san ki ana taɓa yin duk wani abin da zai bata miki a cikin zuciya ba rubar tana jefa ki cikin wasuwasi wasi na nawa kuma ai ni na fara zaton wutar ma a masaka to ha ba hajiya wutar ma bata je makira ba tana a same ta masaka dan Allah da annabi to yanzu ya muke da mutane gaskiya kisa da rai Allah ki ba mu sati fuskan mana <laughs> ko shefa a jami'o ai sai barka wallahi sai dai a yi miki barka ba karama ba. Allah ya taimake ki da yanzu fa inda an barta ta wancan yaron da ta kwalla ranta a kai shi da yanzu kina nan kina sun tuni zuwa gida kai musu abin da za su ci bata ina ma zai yi hajiya ai an daina wannan ta ya za a yi mu aura maka mata kuma mu ciyar maka da ita ai ba zai yiwu ba ga ma riga tsinka jaka ga neman hanya <laughs> shi yasa ne zage dan zai gaya miki na ce wallahi ba za ta taɓa sakwa ba hmm. ai sai dana dai Shi ne zai aura yaro dan manyan mutane ga kuɗi Bashi daga daji ai ba sai kin karasa ba kurin kurin ba. Gaskiya wannan sha'anin mai rikitarwa ne da sarƙaƙiya. Anya ko babu wata maƙarƙashiya. Ya Ubangiji na Allahu idan har akwai wani da ban sani ba. Ina da tabbacin ka sani. Ya sami wal alim. Ya zo jalalul ikram. Ka fayyace min gaskiya. Na roƙe ka Allah. saɓanin sunan adam kana da masaniya kuwa babu abin da ya fi ƙarfin allah yi dogaro ga allah an ka tabbatar da cewa abin da ka faɗa har zuci to kai dogaro ga allah domin kuwa duk wanda ya dogaro ga allah ya waraka idan ka fawwala wa allah lamarinka kana tare da samu na gode umma zan ƙara tawakkalin da nake da shi ni fa ba na son yawan dare da kake kallo to ke da ki dauke da ne ne gabas nake kallo mana shi yasa kullum nake ci gaba yi aka da kina wani nan idan har cinka haka ne a matsayina na matarka me ban ka sau da kafa bai kamata kana tauye min hakki na ba ai wani kike kai magarci ba ga sanar ke ga miki ba to Allah ke barki din ma ga miki da Allah na abubuwan ne ba na warki ne da ki mun wa'azi ba abinda daga dama shi zan yi a gidana ko dubun ne na fita inda dawo baki sai ta mene mai dalili ba idan Allah ba zan ma ci abincin da ke ba za ba da ni bari je wurin ji abinci na muna kallon kana da kallon mutane da Allah kun yawa sakin ba za ka yi wanda wanda ka na a ka ji tsoro ba ta kama da ina cikin farin ciki ya ba na ka sai ka faɗa aboki na ne na wato wani mafarki ne Allah san ya faɗa na gani akan wani garma to garma akan wata shari'a ta alhamma ko ya shara hmm? sannan kuma ina sanar da alkyabba ta azurfa. na'am can sai na gana ke ta na shiga wani hasu can sai na gani kilita na shiga wani haske a ciki sai na gani da sa'adi na daura mana aure kun zo sayan bai ye kwarai abokina to wannan mafarki da kai ubangiji allah ya tabbatar da gaskiyarsa dan ka san shi mafarki wani abu ne wanda yake akwai ƙarya akwai gaskiya nawa gaskiya ne to allah ya tabbatar da gaskiyar nasa eh amma wannan mafarkin naka allah ya sa ka shi zuwa alheri ni zan baka murna

na samu na fito da kyar ina fitowa kuma igin na ƙara gani na a cikin bola na yi kata-kata ina ta tsince zance abincin bola ma fa nake ci na yi shawo wata kwana kawai na goka kana ta gudu waɗansu karnuka sun biyo ka da gudu ɗaya ya tsalle ya kuka to ihun da kai ne ma yasa na farka duk kai da na farka ko gaskiya ni akwai matsala gaskiya wallahi hanya ba sanyin asuba bane ba kuwa wani irin sanyin asuba ina farka na an yi fara kiran sallah na farko lokacin da abin da ya faru wallahi ta yi min taxi na firgitarwa da tsoratarwa sun kai ɗari da goma sha wani abu wallahi ka kwantar da hankalinka kada ka damu ni kaina na rasa mai zan wa farida amma abin da nake son ka da shi ka ci gaba da lallaba ta kana ba ta har aka ga gaci to ni me zan ce mata kuma yanzu ai abin da ya cancanta kenan ai abin da sa na kirawo ka saboda na ga idan na bari na ci sai na jira har ranar da muka alƙawari da kai ni ce a rana shi yasa na kira ka ka zo mu yi ta keke da keke ban fuskanci me kike nufi ba a sai za ka fuskanci abin da nake nufi ai idan maye ya ci ya manta uwar dan bai ci ta manta ba wai yaushe fari da yaushe na dauki alƙawarin sati uku ga baki da kofar gidan dan Allah malam dakata baka isa ka da ke ka hana ni kuka ba kuma wallahi tallahi bari ka ji in gaya maka idan har baka yi abin da nake so ba to wallahi sai na tona maka asiri kuma sai na zuba maka bakin fentin da har ka mutu ba za ka iya wanke shi ba wallahi Kristango. Ya aka yi. <laughs> Ah, ok, kina so ki nuna na kina kina so ki ce min duk abin da ne shi naki? Eh mana. <coughs> Insha Allah zan iya da dar Allah. Ki tabbata. Duk wahala shi. Ali wanda ya yi min sauki. Domin dai yayi yi min arha da yawa. Ki sauki. Ok, wani tashi mai langa. <laughs> Tashi tashi tashi. Ah. ya kika kasan kin kin ce komai zaki iya <laughs> ya suna ma ba zaki iya ba ya ubangiji Allah wanda ya halicci sammai da kasai wanda ya isa da komai da kowa masanin sirrin da bamu sani ba wanda ya farko ya karshe ba ni da taimako in ba da gare ka ba ba ni da wani agaji in ba naka ba ya Allah ni bawanka ne na yi tawakkali da kai tun fara har zuwa ƙarshe a wajen ka kadai nake neman tallafi ya arhamar rahimin ka taimake ni ya Allah ka taimake ni ya Allah rabbana taqabbal du'a farida duk abin da nake son ki da shi ki kwantar da zaki za ki sha matukar mamaki ni da ba abin da ya saka ni duka na tashi ne nake abu kamar da zai haba farida duk wannan fafutukar da kika ga ana danki ake ko da yake zuciya ba ruwa to ai yanzu kaga hankali na ya kwanta ka ka fayyace min komai yanzu kaga na san halin da ake ciki yawwa yar gari Sufyan za ka tuna wannan yarinya da muka taɓa zuwa gurinta ta yi mana kura da hali akan wannan gayan ko ka san cewa ku ta yi aure ah haba dai ai wannan ma ba shi bane abin al'ajabi duk da kin sauraron kowa da take yi sai wannan wanda ta mai da shi mutum shine mutum a wajenta ai a ƙarshen ƙarshe ma dai ba shi ne ya aure ta ba ikon Allah haba dai abokina ka cika yawan wasanni da yawa ka san na san ka da barkwanci kamar dan kama wai shin da gaske kake ko ko wasa kake wallahi da gaske nake safiya ai ta dade a gidan wanda ya aure ta ma abin da mamaki amma idan haka mata suke allah ya raba mu da sharransu kasan san abokina watan mata sun ce namiji ba dan goyi da zani ba to a gaskiya a yanzu gaskiya mata su ne ba yan goyi da yi ba amma ni dai insha allah gaskiya ina ganin ba zan ƙara zuwa wajen wata mace ba in ba na tabbatar da son ya kai ƙololo ba. Sufyan ai ita mace a ko'ina take a kowane nahiya take ba a iya mata kai dai abin da nake so da kai haƙuri domin haƙuri shine kadai zai zama garkuwa tsakaninka da su domin shi haƙuri shine kadai zai zama maganin su gaskiya ne abokina kai magana a ce mace a bata ci a bata sha a suturtar da ita a biya mata dukkan ɗauniyarta kuma ta zo tana irin wannan mugayen halin wallahi da sai kin gane kuma ai sai dai kai ka gane kuranka ah domin shi namiji ba zai taba iya rayuwa ba tare da mace ba wannan ma kai idan ku ka ce zaka takura ta sai dai hakarkarin ta ya karye idan ya karye na bayan ma zai iya karyewa kaga a karshe gangar jikin za ta iya samun matsala kaga a karshe an yi bawon ba kana kaga baka ga tsuntsu baka ka ga tarko sai dai kawai sai dai kawai abin zamu ce kawai Allah ya shirye su kawai Salamu alaikum. zuwa Ya zafi haka da ake fama a garin nan ko da na yi tafiya ƙasa Sallu. bari da tashi umar na miki Zaman ki zaman zamanki zamanki zamanki ku shanaki kuna da lafiya ko lafiya kalau umma madalla na ji gidan shi mai gidan baya nan ne bai daɗe da fita bai tuka shi dama na je gidan hajiya balaraba ne mun dan tattauna wasu batutuwa na ce bari in biyo in ga ya kuke lafiyar mu kalau umma mun gode sosai lafiya dai ba wata matsala ko ba wata matsala ba alhamdulillah alhamdulillah umma ka ci abinci to a ƙoshe dai nake don mun ci abinci a gidan hajiya balaraba amma kar a ce baka sa albarka ba ka mai da hannun kyauta baya an ɗan taɓa in ya ko kuna nan lafiya lafiya kalau alhamdulillah alama yawwa ni zan koma tun yanzu umma gaskiya ba yanzu ba umma daga zuwan ki zaki ce zaki tafi unguwa fa na je na biyo na zo in ganku dama ni ban fito da niyan nan ba amma alƙawarin da zan miki zan ware lokaci ta kanas in zo muni mu sha hira gaske umma Allah ya yarda ne gidan ya zo kya ce ina gaishe shi billahi lazi la ilaha illa babu makawa sai ka ci nasara duk abin da ka sa a gaba da shi idan ka kaga baka ci nasara ba to babu tantama babu alheri a gare shi domin shi alkur'ani tsani ne zuwa gidan alheri da rahama don haka haka da wata mafita a halin da kasance kanka illa ka fawwala wa Allah gaskiya ne kuma kuma ya riga da yadda lokaci da ya kamata a ce na bayyana duk wani abin da ya kamata in bayyana saboda a shirye nake yanzu ka ce mun kawai ruwa ta sha ai shuka ta riga ta yi huda kuma duk wata kobar kake tsammani na riga na daure da bakin karfi babu yadda za a samu masa kazanki a ciki amma baka tunanin cewar akwai wata asirka mai farar kuba wacce da an tunkaro kofar za ta buɗe kanta da kanta tun watan watan na san cewa zai samu baraka shi yasa na gina rumfata da bakin karfi na san cewa babu abin da ya sai same ni yanzu yanzu a tsaye nake cak da diga dige na gayi na yadda da kai <laughs> kuma menene za ka iya mu karansa sada kwana goma ko zai yi da kai kai kai har kwana goma gaskiya yawa sani ba haka bane ke kanki ke san cewa tafiya nan zan yi ta ne ba wai dan ina so kuma ya kamata a ce kin kin daɗe sanin dalilin da ya sa zan yi tafiyar nan kuma idan da wanda ya kamata a ce mun tafi tare da shi kin ce to babu yadda zan yi kin haƙuri kin ji wace eh. kenan Allah ya kai ka lafiya Allah ya dada kai lafiya Allah kuma ya baka sa'ar abin da ka je nemo inda ya ce min zai tafiya nake jin zuciyata wani iri babu daɗi ba ga irin ka ba tun ba a je ko ina ba yanzu kin fahimci abin da nake nufi ai shi yasa aka ce ka bi iyayenka sai ka ga daidai haka ne kan umma ni ma dan kan da saba miki ne na amince da ki amma har ga Allah na so Adamu ya haka ina ke ina maganar Adamu ai sai ki ji Allah ya fushi da ke kina karkashin wani matar wani kina maganar wani a'a ai hakuri umma na yi shikenan to shikenan ba kuma a kiyaye gaba ni zan koma yanzu ina ganin sai ki kirawo maimuna don ta zo ta ringa taya ki zama kin ga zaman kadaicin ba daɗi shi baya nan ba kuwa a kusa gashi nan har kin fara shiga damuwa eh dama ɗazu mun yi waya da ita ta ce ita ma yau tana nan kai shikenan

hasbinallahu wa ni'mal wakil ba mai sunan babana na rayuwa ba da dace da kai ba ba umma ki duba halin da sarbiya take ce bisabilillahi duk wanda ya mata wannan abu Allah ba zai bar shi ba ni na tabbata yi mata akai yi mata akai ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mata wannan abu Allah ba sai bar shi ba ni dai abin da nake ƙara nisan ta kai ka ci gaba da yi mata addu'a da kuma tawari akan babu mai in ba Allah ba saboda Allah yana son mai tauhidi da ijtihadi zuriya a sakamakon a gaskiya abin da kamata a yi shi akwai wani abokina wanda shi ma likita ne amma psychiatric doctor ne shi ne ya fi cancanta ya samu mata da maganin da yake daidai da irin ta saboda ta samu matsalar ta bakai da ta tabo za mu ga hauka ganin bakinka <laughs> za ka ga hauka ganin kunnenka <laughs> sai na ya galgala ka na tattaka ka <laughs> kokari kamata ya ajinjina maka sakon da ka bani isar maka na isar sai dai kuma ya so ya haddasa mana fitina da rashin jituwa tsakanina da hajiya meru sai dai alhamdulillahi cikin ikon allah ta fahimci me ake nufi da kuma inda magana ta dosa amma yanzu ga ka gata nan sai ka ji daga bakinta na fahimci abin da ake nufi kuma na amince don ba zan hana ka aure ba sai dai ina so ka zama adali ka yi adalci a tsakaninsu sadiya yar mu ce ita ba kuma yadda za ka aura yar mu ce don haka kai adalci a tsakaninsu kuma zan yi roƙo zuwa gare ku da a yi kokari a ringa duba halin da take ciki a ringa waiwayar ta lokaci zuwa lokaci kuma ma muna nan za mu ci gaba da iya bakin kokarinmu ma ku ci gaba da na ku kokari insha Allah zan yi bugari in gana kyautata ta musu tsakanin su gaba ki da dare bisa dare an gode ya ce hakikanin gaskiya hajiya mero muna godiya da irin karamci da kyautatawa da aka yi mana Allah ya saka da alheri kai kuma ina roƙonka da ka tsaya ka zama mai adalci kai la'akari da halin da halimatu sadiya take ciki kuma ka yi zartar da adalci da gaskiya a tsakaninsu ba ka zama mara gaskiya ba allah ya ce mulko gaba kida na gode ita kuma allah ubangiji ya bata lafiya yau dai Allah ya kawo mu kin san masu iya magana suna cewa rana ba ta ƙare sai dai uwar ya ta ji kunya to dai ba za ta ji ba um bari da ni gai ka san bamu da time ko bari in baki wannan ga 10000 ne idan ba su isa ma sai a gaya ma na gode gaya maji kanske är fogat som en grund. Ah, Poäng. Ka sani? Ba don kai sauri. Kai hanzari aka yi a wurin nan. Da da bai bai kullum da za ka shiga. Wallahi sai ka ɗan ke su yi ni ki kawo wannan magana ni kawo wannan magana tashi tashi na kuma dana da muna zaman lafiya dan gani ne kamar ka manta da zancen juna biyun da ka taɓa yi kafin shiga cikin gidan ba ka ga a lokacin duk makarar da ta zo baki na babu tonawa nake ko zo ka to ni na ce zan miki kishi ko kin ga alama zan miki ya riga ya mutu sai dai amma ba mm. ka sani ina nan akan mukana cewa babu wata ɗa da isa ta shigo cikin gidan nan da sunan kishi don ni a rayuwata ta duniya idan akwai abin da na tsala to kishi to ni na ce zan miki kishi ne ko kin kalla zan miki kishi to wai sani wannan mahaukaciyar in ta dawo hankalinta ko ta ce za ta ce za ta dawo cikin gidan nan wai ga miki to an an aka hauka na dawo wai zai dawo ya za ci dawo na ta ga hankalin za ta dawo dole da kin sa gaba na faɗi ma wallahi tallahi kuma da ta tashi na shiga uku ai ya haka kuma ya dai ai ka ci sanyi da imani a cikin da kai abin sai ya maka yawa da wani zaka ji a da mu haba ga ka sanya zuciyar ka ɗauka wata kaddara ce da ubangiji Allah ya kaddara maka amma ka samu sauki da adalci a zuciyar ka samu ka zuba zuciyar ka ruwan sanyi dan kai maka wuta Allah ka zai iya zuciya ta ba masa kasa kullum tunanin ta da na yi nan da ce ta da zuciya ta na kasa na rasa abin da yake man ana jin daɗin ka ɗauka tukunan wata jarba ce daga Ubangiji Allah ya jarbe ka ita. Kuma ba ka da wata mafita da ya wuce addu'a a tattare da rayuwarka. Kuma Adamu ina so ka sani da cewa shi Allah idan ya jarbe ka da abu a koda yaushe abin da za ka yi ka yi masa godiya kuma ka ci gaba da addu'a a tattare da shi. Adamu sai ka tashi da tsayuwar daren nan da kake ka ci gaba da addu'a ita ma ka yi mata addu'a da Allah Ubangiji don yin zuciyarsa ya dawo maka ta sai sa'ilin nan ni na maka alƙawari da cewa zan ci gaba taimaka maka da addu'a Allah ya sai sa'ilin nan kaddara da cewa Allah ya kaddara haka Allah ya sa hakan ya zama mana alkhairi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato maganar gaskiya abin da ke damun yarinyar nan yana da nasaba da makar kwarai da gaske wato kuma idan har ba ta tsaye a kanta ba halin da ta samu kanta a gaba sai fi na yanzu duk da dai la ya lamu gaiba illalla duk wannan ba zana ana yi a kan zato ne amma gaskiya tana bukatar sai an tsaya an yi roƙon Allah sosai a kanta gafata malam sai an taya mu da addu'a amin ba matsala insha Allah za a taimaka تلمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع yau dai Allah ya yi ikonsa me faru cutar da muka daɗe muna jimami yau ta zo ƙarshe ban fahimce ki ba sadiya ta samu lafiya don har ta yi wanka ta ci abinci don haka hajiya ta ce in zo in sanar da kai Allahu akbar Allahu akbar Allah Allah abin godiya alhamdulillah kuma ta ce in zo in tafi da kai Wuce, wuce, wuce, wuce, wuce. ne cikin nutsuwa kamar babu abin da yake damun ka to me zai dame ni daga gida ma na fito baka san abin da yake faruwa bane wai me yake faruwa me mutane suka dau duniya ne wani kyale-kyale duniya take wa mutane da har take burge su kaman bayani yadda zan fuskanta ban gane me kake nufi shafa shafa shafa <laughs> kawai ne kai wallahi tallai umar kyan haɗu wallahi eh? wallahi kyan haɗu ala wallahi wallahi tallai ya ke gani <laughs> na yi kayi ko wallahi dan gayi ne dan bola ne dan doya ne ko eh, na wallahi tallahi <laughs> kai mukin sa me nake tana mu ne kuma kawo da ita ko eh. Allah <laughs> ni kai ka nace zo mu je gida ba ba dan mu mata a haba yanzu gashi mu lafiya mu nan wallahi tallahi har tafi mu har tafi har tafi a ba ba ba hawo mota mana kai me kake kallo na ka rojo kamar su kawai ka ka ka ci yara ne ko ka mota din din din din din din din din din din din din din din din din ina cikin mota za ka zo ka dina ma hankali yi wallahi shafa mai shafa <laughs> wallahi ya ga shafa mai shi ma ni gwaro shafa in kai umma ta rashin mutunci wallahi sai ma dukan goshi wallahi mu muka auka ta wallahi wace ce ko umma wace yarinyar matar da na tashi ya aure ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce ni ni mu je gurin da malama da da wannan al'amarin ya kasance inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaji wannan shine abin da ya faru abokina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata mutane su ji tsoron Allah na ga darasin da ya girgiza mun zuciya ya tsorata ni na gode abubakar bari in shiga gida na shirin ai ni ma gidan zan yi gidan za ka eh, mu je kana ta fama da karfi na nake tafiya Allah abu ka san an ce ai samu samu hauka wai zub da yawo eh, amma ni fa ba haukan zan ba kuma ban ah. zubar da yawon ba ah, ka gane mm. wato kiran da anti ta yi ta yi ina gan Allah yadda sai dan ce Allah ya dai ba mu sa Allah ya tabbatar da alkai saboda wani aure take so ta hada tsakanina da ita da wata gidan kawarta aure ku yi wallahi muna fama da wannan al'amarin mun rasa yadda za a yi mu warware shi kuma ka ɗauko magana aure kai ma ka san yadda ake fama da farida to kai yanzu tambaye ka ai wannan shi shine zai sa an aure farida ne to idan aka yi kakan ta ke sa ko kuma in ce kakata dan kuɗi ne za su sauka masu yawa wallahi kai wallahi tallahi kakan mutanen ke waɗansu billions of naira ne za su sauka ah. dan wannan dan bumburutun da muke ai sai hankali dama ah. ba rike mi billions ai ba harkar ciwa-ciwa sai dai mu buɗe gidan mai gidajen mai to ah, ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi amin ya rabbi gari kaji kuma kin ga irin wulakancin sa da ya mana kuwa ta ni da ka ba da Allah gaban wannan wahon saurayin nata wannan ai wulakanci ne da cin mutunci wallahi tallahi abadan Allah dan annabi <laughs> daɗi na da gobe saurin zuwa kwantar da hankalinka ta yaya kar ka samu damuwa sha ka ai in ta san wata ai bata san wata ba a hawa a ah, aha ah. <laughs> Allah ko ina ta sai yariyar nan billahi lazi amma ko eh. kai kai ta banka ba Bar barni da ita kai wannan dariyar da ne ba za ta tashi a banza ba wallahi kin san ne ya dan fara kwance mu barin din ji hmm? sannan wancan dan albarka dan da ya san sirrin uwar shi amma ina fatan kawon kota da yawa amma ah, ai fadi ma ba ta baki wankin kare dangi ne mata wallahi Allah kai Allah nawa naira miliyan biyar da dubu ɗari bakwai <laughs> Umma ya haka kada makota su ji mana to menene abin farin ciki Allah sarki ne la yanzu kaga kaso na ya tashi kenan miliyan biyu da dubu ɗari takwas da hamsin kai umma har yanzu mu da sauran lissafin na kwalaki a tunan naira ba sanya nishadi cikin nutsuwa <laughs> to yanzu kin sai da rai ah. zaki ƙara hankadin akawun nan manki ne sai hankada miki haje ki ah, ah. ciki wacce na baka fa nambar tun wata kin san kuɗi sun sauka ba a zama da waya ne Yusuf wato ba dan na shiga na fita ba har shine kake za ka samu damar ma wani da za ka ta amana ta tukuna? tukunna gaskiya ki dai gyara bakin ki ba haka yi kamata ki ce to wallahi barkaji tun da wuri miliyan na hudu kai ka tura min su cikin banki in ba haka ba wallahi tallahi sai na yi maka makarkashar da ba za ka taba tunani ba sai na baka ba maki wallahi kuma ba dai na yi cuta ba dai mun da yi cuta mun hada baki dai mun yi amma kuma shikenan mutum dan Allah ko tubu ɗaya na samu a gidan nan tare muke da ba yau kaɗai dan na ce miki dan tura miki naira miliyan uku ni dauki miliyan biyar saboda mun sami miliyan takwas amma ke sai ce komai sai an yi da ba daidai bayan ni nake shan wahalar nan na dina sani da nake kudin cike fitowa ni gaskiya kai magana nake maka me kace in ce zan tura ka ci abin da zaka ci cikin gidan ne ka tara kawai mutum duk kuɗin da ya samu kawai da gingin wannan ni kawai shi kenan ni sai in zauna a haka sai ka ce wani maloho gaskiya ba zai yi wallahi wallahi miliyan uku ma kawai ita zan tura miki wallahi tallahi dalla malan karba da ni kai ma dalla ba zan zo ba yanzu yanzu abubakar ya gaya an ga mijinki ya ce yana tauka mijina yanzu nan yake tauka a titi ko ina yana zuru a titi baka ce wallahi kin ji abin da ya faru ki tashi ka je an yafe Allah ya yafe mana na gode na gode na gode na gode na gode na gode Allah ya saka da kaji na gode na gode Allah ya yi a lokacin da ya a kudin da ya yanzu kana jin kana son ta kuma za ka iya auren ta to hajiya ai ke san da man sayarwa ita ake wa zane kuma da abu mai kyau na kwarai ba a samun shi da sarki. na tsaya tsayin daka na yi tsayuwar muru kuma na yi tsayuwar da kuma na ɗaukar kai na alkawarin cewa abada ba zan daina ba har ƙarshen raina babban buri na rayuwa shine mallake ta ta zama matata na son ka da to domin ta amince ba ka ita kunya da lahira na aurenta Allah ya yadda ta kai amar su ta Wai ba mai yin ta zai ya soyayya wato abin da ya sa na kira ka shine saboda abubuwa da yawa sun faru na kurakurai daga gare ni kuma na gane gaskiya kuma akan irin abubuwan da na yi maka wanda ba ni daidai ba shine nake roƙon alfarma ka dubi girman Allah ka yafe ni da na yi kuskure Allah sarkin gaskiya Hajiya Mairo abin da ya sa dama ko ganin turjiya akan duk wannan shiri na ku saboda kar mu jefa yarinyar nan a wani wadi to kadara ta riga fata to amma tunda kun gane gaskiya kun fahimce ta ba komai na yi muku afuwa na yafe muku allah ya yafe mu gaba daya na gode Allah ya saka da Allah ya ƙara girma Allah ya ƙara amin sun ba amin sadiya babu za mu Allah sai godiya da ya mana farin ciki a lokaci guda kuma a guda Allah abu godiya godiya ta Allah amma ban fuskanci a nan maganar ka to ya bani ki sannan kuma ya bani aiki petroleum technology farmer farm wannan yin farin ciki farin cikin ba zai misalta ba haka ne dama an ce mahaƙurci mawadaci gaskiya ne na yi haƙuri kuma na ga wadata kuma sai mun yi haƙuri a wuri domin wadata dalli idan shi tsayuwar darari ba ce mai da ta zai dace mai mika bukata gun Allah ba zai koka ba tsayuwar Alam